Thank you. Matsauran sashen Hausa na Radio Faransa, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu. Shirin da ke kawo muku labaran mawaƙa da kuma abubuwan da suka shafi al'adunmu na gado. Kuma a shirinmu na yau za mu duba tarihi da waƙoƙin wasu shahararrun mawaƙa makafi guda biyu 'yan asalin ƙasar Mali. A haifi Ahmadu Bagayoko ranar 24 ga watan Oktoba shekarar 1954 yayin da aka haifi Maryam a ranar sha biyar ga watan Afrilu. afrilu 1958 a kasar mali dukkan su biyu sun kasance makafi domin amadu ya rasa idansa ne yana da shekaru goma sha shida da haihuwa yayin da maryam ta rasa idanta a dalilin cutar bakon dauro a lokacin na ya shekara biyar da haihuwa abandon on the bond. haɗi ne a makarantar makafi ta ƙasar Mali inda suka fahimci baiwarsu ta waƙa. Suka yi aure a shekarar 1980 sun kuma fara waƙoƙinsu tare a shekarar 1983 amma hakan bai hana Amadu ci gaba da kaɗe-kaɗensa na jita tare da koyar da masu sha'awa ba. rêve à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. daga shekarar 1980 zuwa 1990 mawaƙan sun yi waƙoƙi da dama inda suka sauya salon kiɗansu daga waƙa da kiɗan jita kawai zuwa waƙa da kaɗe-kaɗen ƙasashe iri daban-daban kamar su ƙasar indiya ƙasar siriya ƙasar cuba ƙasar masar da dai shauransu. a cikin shekarar 1985 suka shahara a fagen waƙoƙin sanyaya zuciya kuma a lokacin suka ziyarci wasu ƙasashe a afirka don yin waƙa sun koma kuma da zama ƙasar cote d'ivoire a shekarar 1985 kuma a shekarar ne suka haɗu da shahararren mawaƙin ƙasar amurka makahon nan wato steven wonder Waƙa ahmadu da Maryam sun koma da zama kasar Faransa a shekarar 1996 duk a dalilin sana'arsu ta waka kuma a lokacin suka samu albam ɗinsu na farko. madalla kun saurari waƙoƙin Amadu da matarsa Maryam makafi masoya kuma mawaka daga ƙasar Mali da suke zaune a ƙasar Faransa. Yanzu kuma sai mu je ga fagen al'adunmu na gado. A cikin wannan wata mai albarka da aka fi sani da watan Muharram a Larabce wanda ya daidai da lokacin kaka kafin mu shiga bazara. Hausawa sukan yi wata al'ada ta karɓan shara a tsakaninsu kamar yadda aka sani shara dai kuɗi ne da aka karɓa tsakanin kaka da jika ko abokan wasa kuma akan karɓa ne cikin raha sai dai masana sun fassara shara gida biyu kamar yadda malami kuma ɗalibi daga sashen harsuna da al'adun afirka ya ce wato malam ahmad bello ta bismillah shi dai shara kuɗi ne da akan ajiye a lokacin da ake bikin cika ciki musamman a cikin watan muharram a ranar goma ga watan muharram akan yi buɗe littafi a gargajiyance malamai na gargajiya sukan ɗauko kundi bayan an tara mutanen gari mai gari na zaune da mukarrabansa ba kur'ani ba ne kundi ne idan kuma aka ce kundi ko asin mai da kundi wasu kan ce wai littafi ne na sanin eh, karatun taurari ko yawwa wato littafi ne wanda ike akan karanta shi domin ya faɗi sakamakon wani abu da kan iya faru a cikin al'umma waya illa na arziki ko kuma na makamancin haka idan izo mana cewar a wannan shekarar za a yi ruwan sama sosai yadda ya kamata ko kuma za a yi wato annoba ko kuma za a yi wato haihuwa ko za a samu yabanya to duk za a iya gani yayin da aka zo aka buɗe wannan littafi a cikin dai watan nan na cika ciki shi ne ga miki ai goma ga wata bayan an sha ruwan alkausa ranar rijiyoyi bakwai eh tun ranar ɗaya ga wata zuwa tara ga wata akwai wasu tsarabai-tsarabai da akan yi na al'ada kafin lokacin kamar 'yan mata kan zagaye rijiyoyi kamar guda bakwai su ɗaɗɗebo ruwa a zo haɗa wannan ruwan wai kamar da ke ruwan alkosar kenan ko kuma a je a zagaye masallaci a ce ai kamar wannan an zagaye ne na ka'aba mhm. ko kuma a ce eh, ko kuma a ce a inda kuma yau za a je a yanka a yanka abubuwa na yanka misali ko kaji ko zabbi ko agwagi da sauransu a rabas a kuma ba tare zuwa goma ga watan nan ba za a kwanta ba an tabar kowa ya ci ya koshi a al'adance duk wanda ya koshi ba to zai iya zai a wannan shekarar baki daya yunwa zai rinka yi zai kasance cikin yunwa ne to a lokacin da aka yi wannan bikin buɗe wani littafin ko kuma in ce to akan ajiye wani kuɗi to wannan kuɗin da za a ajiye kamar sadaka ce za a ba waɗannan malamai da suka yi wannan aiki to akan kira wannan kuɗi shi ma kuɗin shara sannan kuɗin da shi ma mai gari zai ajiye wa'annan malaman wanda zai ba su so mai gari sai ya ɗauko kuɗin shara sai ya miƙa musu wannan dai shine shara na ɗaya to na biyu fa malam shara kamar yadda wato kamusin hausa na jami'ar bayero ta ah, suka bayyana wanda aka wallafa a shekara 2006 sun nuna cewa wato wasan barkwanci ne da ake yi tsakanin abokan wasa ko kuma tsakanin jika da kaka ko mafarauci da malami ko wanzami da sharifi ko makeri da gobirawa ko kanawa a zagi eh, zazzagawa ko kuma bare-bare da fulani eh, eh, ko katsinawa da nufawa mm. kin gane to duk fulani da bare-bare danwa da dan misali jika da kaka danwa da duk abokan wasa ne mm, yan mata zar yan maza zar to saboda haka tsakaninsu dole ne daya ya miƙa wa ɗaya kuɗin sharansa kin fance ni eh na fahimta to a kamar yadda ake yi a kasar Hausa yau yawa eh amma mallam sai daga kamar an fi na jika da kaka ko eh to aikin san da a wannan wannan shi shi ne fa a life tasiri ne yanzu a cikin al'umma dai zamu iya cewa amma yawanci ai zaki tarar shi wannan ah, barkwanci ne tunda aka mana raha kan biyo baya akwai akwai bambanci tsakanin barkwanci din da raha amma yayin da aka yi barkwanci barkwanci shine kamar dirka wanda ya samu da raha din sai yayin da aka yi barkwanci sai kuma raha ya ah, biyo baya to waɗannan rukunai da na lissafa miki na abokan wasa din nan su ne sukan ba mu junansu kuɗin shara musamman akan yi shi ne a cikin wata muharram wata watan cika ciki na'am to malam kudin shara nan da yanzu mun gano menene ake nufi da shara kudin shara nan asali me ake bayarwa saboda za ga wasu za su ce eh, na ajiye fura na ajiye saboda masu kawo mu kudin shara ai a gargajiyance da can can ba ma fura ake ajiyawa kwankwason ragon layya da aka yanka shine akan rataye shi a gyara shi a shanya shi ya bushe da shi akan bada ga duk mutumin da ya kawo mutum kuɗin shara sai a yi farfesu da shi a gyatta shi a gyara shi to duk wanda ya kawo kuɗin shara mai a ba yanzu ne a kullum zamani kin san wato al'adar tamu sai ara kullum tana sauyawa kuma saboda sauyin sauyin zamani haka wanda kuma gaba kiɗe duniya ma ita kanta ta fara soyawa ta ɗaukan wani salo na daban to saboda haka wannan kusan shi za a daddatsa shi a gyara shi a kita a farfesu da shi duk wanda ya kama da idan yayin da jika ya kama kakan shi kudin shara to sai a kama ta kudin shara to sai a ɗiba a cikin wannan naman kwankwason ragon layyan nan sai a sai a bashi a madadin fura da kika magana yanzu eh Allah sarki to malam ina da wata kawa sunanta Hauwa yanzu ta ce za ta kawo mun shara ana yi tsakanin masu suna iri ɗaya kenan in dai har yi zama cewar sun kuna kun fada kun cikin wancan rukuni da na lissafa na a masu ba mu juna abokan wasan nan to kake manta kuma hatta suna ma inda misali yanzu yayin da kika haifi da wanda kuma sunan shi zama cewa ta na ne sai ka ce a ah, to zaki biya ni kenan eh. to a zai biya wani shi da ko ni za a biya a cikin mobin shine ai kuma mal abin duba a to kan gani babba sai ba karami ko to ko kuma shine ya bani tunda shine ji suna na ake kuma kika abin mai suna ai haka ne to saboda haka abokan wasa suna wance da wance sun abokan wasa saboda za a samu kyakkyawan alaka wato fahimta kauna soyayya za ta tsakanin su amma ki manta na ka sami ki abin kashi biyu wancan kuɗi da akan bada yayin da aka zo buɗe littafi wannan dole sai dai kuɗi mm, ana ce mishi shi ma shara yawwa shara kuma ana bada kuɗi yanzu a cikin birni yanzu aiwa ki shara yanzu a cikin birni sai dai yake ka karkara sai da karkara wannan shine dai yawa malam suwaye suka fi karban kuɗin shara a cikin duk waɗanda ka lissafu ganin yanzu zamani ya share komai misali yanzu abokan wasa na gaya miki tsakanin zage-zage da kanawa tsakanin uh, fulani da bare-bare tsakanin nufawa da katsinawa da sauransu ai in kin kula ba a cika samun ba da kuɗin shara ta wannan bangaren ba amma tsakanin kaka da jika har yanzu kiga aka aiwatar da wannan tsarin ba da kuɗin shawara ya ma tasiri ma a yanzu akan wancan na gaya miki sannan hawa yau kudin shara da aka yi na buɗe littafi na karanta littafi da ake buɗe a karanta eh. ku ne za ki tara suke har yanzu tasirin addinin musulunci ya riga ya shiga ya dilmiya ya kuma ya wanke wancan wancan al'adas duk da shike kamar yadda malamai kan gaya mana cewar a ko da addinin musulunci ya zo bai share duka al'adun bahaushe ba a ko da wanda ke al'adun ana ganin ba su ci karo da addinin musulunci suka an basu ana kuma aiwatar da su har yanzu don haka ma shi ma sharan ai ko da izo din wancan na farko na gaya miki wanda kike da alaka kaman da tsafi tsafi ko shirka shirka haka kin ga ai musulunci zo sai dan goge shi cikin dabara aka daina amma shi wannan na biyun da nake gaya miki wanda ke wato kaso ne ku zan zan fara kalmar turanci kategori na na biyun na hadan na zo miki da shi wanda ke abokan wasa din nan ai ana yi har yanzu mun san bai hana ba eh. so iya daga cikin wani bangare na kyautayi da kyautatawa yanzu me ya dace wanda aka ba shara shi kuma ya bada don wani mun za ka ga an ce ai kafin in baki sai na bada miki toka sai ki sha ruwan ko a dai abin dai da zai sa dai kaɗan muzanta dai bari faɗa miki wani abu guda daya eh. har a kullum abokan wasa sukan so su muzanta junansu ne in kin kula saboda ana so a shigo da wannan raha kuma ba fushi ba ku babu ba za ka taɓa fushi wajen saboda a muzanta ka ce ɗauki share ki a ƙasa sai a rankwashe ka misali kuma babu kuma a ƙasan za a yadda kuɗin ne a kasa so wato kokari ake a ga an muzanta ka domin dai a sa da mutane su yi raha kuma su yi dadiya hikimar da ke nan da takaice ala misali first come first serve in ji turawa wanda ya fara gani ita baya to sannan na biyu idan ka sai a misali eh, mm. a ko ko kwata mai ɗoyi da ke kan layin ungoku sai a shaha maka da ciwo so a kakin dole ka je ka nemi kuɗin sabulu da ruwa ka je ka wanke wannan kutar idan kaga Allah ya sa shekara ta ta juyo kafin ka gama wancan da zaka maza ka mishi abin alheri kaga nan ma ana kawo da ma ruwa kenan indirectly eh. al'ada ta kashe ruwa ta ruwa ba kyau wallahi malam haka ne ma kyautayi na da kyau ai kyautayi a zamanto mai mutum zaman yana yana kyautayi da kuma kyautatawa yawa kyautawa ya hmm. eh, shine kyautayi din gaban mutum mai kyautayi malam to yanzu wani kira za ka yi masu sauraro akan a dawo da wannan al'ada dan gaskiya al'ada yanzu ta yi rauni to ko ya bar gida gida ya bar shi ni abin zan faɗa kenan to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu.